Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakamakon zalunci kashi na uku. Wani likita ne yake bada labari cewa an kawo musu wani mara lafiya a asibiti yana fama da ciwon zuciya. Aka yi masa tiyata ciwon zuciyan bai gyaru ba. Daga baya aka fahimci ko da ta kamu, hantarsa ta yankwane, kusan babu wani gaba wata gaba a jikinsa wanda bata kamu da cuta ba. Lokacin da mutumin ya farfado sai ya kira likitan ya bashi wani suna makocinsa ya ce da Allah wannan makoci yana ne ka nemo min shi ka ce ina so na gan shi. mutumin nan ya je ta bincike bai samu mutumin ba har sai da aka yi masa kwatance ya samu mutumin a can bayan gari cikin wata bukka yana zuwa sai ce mutumin da Allah ka san wane sai ce karka kara kama sunan wane a gidan nan me ya faru da shi sai ce ai yana nan a asibiti a kwance babu wata gaba a jikinsa wanda bata kamu da cuta ba ya ce kuma kai kadai yake so ya gani dan Allah ka yi hakuri ka zo yana so ya ganka sai mutumin ya ce haba ai wani tsakaninmu da shi sai dai mu masa addu'a Allah kara mar cuta likita ce kai hakuri me ya faru bawan Allah ya ce wannan mutumin da kake ganin shi makocina ne Ya yi yayi na siyar masa gidana na na siyar masa sai ya je haɗa baki da alƙalai da shaidun ƙarya aka ƙwace gidana ya zo ya buge gidan ya haɗa da nashi ya ginin zamani da ni da iyalina ba mu samu inda za mu tsugunna ba ya ce ka duba gidan nan ka gani guntun katako ne da guntun kwano muka hada a nan jejin muka buga muke zaune da ni da 'ya'yana tun wannan lokacin da ni da 'ya'yana duk sanda muka yi sallah addu'ar mu shine ya Allah wannan bawan Allah da ya zalunce mu kar ka dauran sa sai ka sa masa cutar da ya kasa gane kanta kar ka dauran sa sai ka sa dukkan gabobin sa sun kamu da cuta sai likitan ya ce habawa ne ai inda za ka yi hakuri, hakuri shine mafi alheri ya ce a'a ai ba zan hakura ba tunda ya cuce ni ya cuce ni ni kuma na roƙi Allah Allah ya amsa mana addu'ar mu likitan ya rasa mai ke daɗi sai ya koma yana koma asibiti aka ce masa ai wannan mara lafiyan ya rasu Allahu akbar ya rasu domin ya je ya tarar da abin da ya shuka ya yi kwace ya yi komai amma ya tafi ya bar abin a duniya zai je lahira kuma ya amsa tambayin da ba zai iya ba mu guji addu'ar wanda aka zalunta wattaki da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab wallahi mu ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta domin babu hijabi tsakaninta da Allah kuma duk zaluncin da zaka yi a nan duniya zaka bar shi domin zaka je lahira ka da abin da ka shuka ne wannan bawan Allah ya zalunci makocinsa ya kwace masa gida amma ya tafi ya bar gidan a duniya zai je lahira kuma ya amsa tambayar da ba zai iya bada ta ba Allahu akbar Allah ka tsare mu da zalunci Allah ka kare mu Allah ka sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh